Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Ana sanar da sakamakon wasa ne daidai nasarar da aka samu, ba wai butun waye ya gabatar da tayin a yi abu kaza ko kaza ba. Abu muhimmi shine a gani a ƙasa, sannan al'umma ta yi farin ciki. Ba maganar a ce wane ne ya fi ƙoƙari ba ne, illa kawai magana ce ta aiki tare, amma ba ɗaiɗaikun mutane ba. Wannan nasara ta ƙawance ce. A tsakiyar wannan shekara ta 1987 da Kyaftin Thomas Sankara ke batun a yi waiwaye game da shekaru biyar na juyin juyi hali da suka gabata. Saboda ko shakka babu ya san yadda aka taso da batun juyin juyi halin a yanzu lamura sun canza. An samu saɓani da kurakurai da rashin fahimta sai kuma uwa uba rubuwar kawuna. Rubuwar kawunan da yanzu ta taɓa ƙololuwar gwamnati a birnin wagadugu lamurra na ci gaba da rincaɓewa tsakanin shugaban na burkina faso na mataimakinsa blaise compaore domin kuwa rashin yarda ta shiga sosai a tsakanin su duk da cewa a bainar jama'a suna nuna kamar dai ba wata matsalar amma shi ta shitar batun yi wa shugaba sankara juyin mulki haka da batun makarkashiya da shugaban ke shiryawa don ware mataimakin nasa sai da karuwa take yi kamar dai a cikin fim inda ake shirin shinwaye zai fara buɗe wuta kowane bangare na neman kariya tare da shiryawa abin da ka iya biyo baya sai dai shugaban na ganin cewa yin waiwaye don bitar ayyukan da suka yi na shekaru biyar a baya lamarin ne zai sa watakila zukata su yi sanyi sannan a samu yarda da zaman lafiya a su ci gaban shirinmu na tarihin afirka kenan game da thomas sankara euh, bayan mun gudanar da ayyuka a cikin kankanin lokaci musamman fannin tattalin arziki da jin daɗin al'umma yanzu lokaci ya yi don a sake tsarin tafiyar da siyasarmu saboda yanzu yarda da juna ta samu a takaice ana son tsayawa ne don yin waiwaye ga tsarin na juyin juya hali duk da cewa al'ummar burkina faso a yanzu ta yarda cewa juyin zai iya kawo canji wa ƙasar sai dai yarda tsakanin shugabannin ta yi rauni jita-jita a rubuce-rubucen jaridu da kasidu da ake yadawa na son yin nasara a kan daɗaɗɗiyar amintaka. Luc Marius Ibriga malami ne a jami'ar birnin Wagadugu. Lamarin ya kai har an shigar da batun kabilanci a wannan takaddamar. Ana cewa shi Blaise ɗan kabilar Musawa ne. Euh, Yaya zai bar Fulani ya shiga gabansa, lamarin da ya yi kazancewar da dole batawa a tsakaninsu ita ce euh, kawai mafita. Duk da wannan hali dai, Thomas bai kariya ba, yana ganin lamurra za su gyaru komai zai koma daidai musamman ganin cewa ga al'ada a duk lokacin da ake bikin tuni da ranar juyin juya hali akan rusa majalisar ministoci domin naɗa wata sabuwa domin saukewa kansa wani nauyi a wannan karo thomas sankara ya buƙaci aminin blaise kamfore da jagoranci naɗa sabuwar majalisar ministoci valer somer da basil gisu da wasu makusantan shugaban ƙasar an kore su daga gwamnati wannan yana nuni da cewa da wuya a iya samun jituwa tsakanin bangarorin biyu jean ziegler dan majalisar turai kuma mai shawarar salon juyin juyi hali irin na burkina faso ga abin da yake cewa Mun yi maganar Che Guevara har ina cewa takwas ga watan Oktoba mai zuwa zai cika shekaru ashirin kenan da mutuwarsa. Nan take sai Thomas ya juyo ya kalle ni ya ce da ni shi ya mutu yana da shekaru talatin da tara a duniya. Anya ni zan kasance kamarsa kuwa? Anya kuwa zan cika shekaru talatin da tara? Aluna Traore kuwa memba ne a kwamitin koli na juyin halin kasar. Le 8 octobre 87 A ranar takwas ga watan Oktoba, rediyon Burkina ya watsa wasikar da ce ya rubuta wa El Commandant, wato Fidel Castro, mai cewa ba zai ci gaba da tafiya tare da Fidel ba, amma zuciyarsa da ruhinsa na tare da shi a koda yaushe. To sai dai ayar tambaya a nan me yasa sai a wannan lokaci ne za a karanta irin wannan saƙo une telle lettre a diffusé. A farkon watan Oktoba 1987, hankalin shugaban Burkina Faso ya karkata zuwa ga ɗimbin baƙi daga kowane sashe na duniya domin halartar wani taro da aka shirya game da yaƙi da wariyar launin fata. Akwai su daga ƙasashen Senegal, Gabon, Mali da dai sauransu. Hatta ɗan Che Guevara ya halarci wannan taro don ƙaddamar da wani titi da aka raɗawa sunan mahaifinsa. A ranar Asabar goma ga watan Oktoba, Thomas Sankara wato ya tarar da aminin Blaise Kamfori a wata unguwa da ake kira da suna Ville Cote d'Ivoire. A nan ne kyaftin Blaise Kamfori ke zaunawa idan matarsa ta yi balaguro. Sun ci gaba da tattaunawa har zuwa tsakiyar dare kamar dai yadda suke yi a can baya. Inda da ƙarshe ma a tare suka dawo a fadar shugaban ƙasa suna hira. Ga alama dai kamar babu wani abu da ya faru a tsakaninsu. su. to sai dai da farko ba hakan aka tsara ba kamar da yadda Fidel tanga mashawarci a fannin diplomasiya kuma shugaban sashen siyasa a ofishin Thomas Sankara ke cewa. Eh, Ina tunar ɗaya daga cikin masu tsaron lafiyar euh, Thomas da ya sanar da ni cewa an yi yunkurin farko ne saboda tsakanin fadar shugaban kasa da gidansa da ofishin ministan kuɗi akwai wani wurin bincike duk wanda zai wuce sai ya tsaya wurin domin a yi masa bincike kafin ya wuce Haka zalika sun san dukkanin maraice na Allah shugaban na bi ta wannan hanyar ne kafin ya isa wajen iyalinsa. Eh, kuma Bless ya tsara yadda mutanensa za su iya shiga su murkushe sojoji biyu ko uku da ke bincike a wannan wuri. kuma Compore ya tsara uh, cewa lokacin da mutanen biyu ke dawowa wato sai kawai a kashe shi sankara a wannan wurin daga nan kuma sai a ce an eh, harbe shi ne akan uh, kuskure bayan an lura da uh, wannan makarkashiyar ce sai aka ƙara tsaurara matakan tsaro a wannan wurin ta hanyar ninka sojoji tabbas makoya bayan Bless da aka tsara su zo wurin sun zo amma suka taras cewa mutane sun yawa daga nan kuma sai suka gaisa da juna suka wuce dama Bless ya shirya kisan Thomas tun da jimawa, illa kawai yana jiran lokaci. Wannan dare na goma ga watan Oktoba da aka share ana tattaunawa tsakanin abokan biyu ya dawo wa Thomas Sankara da yarda. Domin kuwa washe gari sha ɗaya ga wata ya kasance a cikin kuzari sosai domin buɗe wannan babban taro na yaƙi da warin launin fata. sai dai a gefe ɗaya ana tara makamai da tattaunawar sirri tsakanin shugaban ƙasar Cote d'Ivoire Felix Ufot Bonyi da shugaban libya muammar kaddafi da kuma blaise compaore domin kawo ƙarshen mulkin thomas sankara a daidai wannan lokaci ne kuwa shi ma charles telo da zai kasance ɗan tawaye a liberia a gaba yana nan a birnin wagadugu amma duk da haka thomas na cikin yanayi na nuna yarda a lokacin kuma dukan jita-jitar da ke zuwa masa kan yunkurin yi masa juyin mulki bai ɗauke ta da wani mahimmanci ba. Mari ce ga Thomas Sankara ga kuma abin da take cewa. Thomas Avenue lokacin da ya zo mun gaya masa cewa ga irin jita-jitar da muke ji sai kawai ya ce ya yi amma kada mu damu babu komai ko yana a kwance ne ba wanda zai yi gigin afka masa muna ranar laraba goma sha hudu ga watan oktoba 1987 thomas ne da kansa ya jagoranci taron majalisar ministoci amma tun gyaran fuskar da aka yi wa gwamnati a bikin tuni da shekaru biyar na juyin juya hali blaise ne yake jagorantar irin wannan taro to amma a wannan rana blaise din bai halarci taron ba yana garin pau inda zaratan sojojinsa suke da sansanin su a gaskiya blaise bai bukaci ya kasance a taron ba saboda a wannan rana ce ya kamata a daddala maganar kafar rundunar da yake adawa da ita da ake kira da suna fismat runduna ta musamman da za ta kasance ƙarƙashin ofishin ministan cikin gida wacce Vincent Askiya Sige zai jagoranta. Ka'idojin tafiyar da wannan runduna ce za a rattafawa hannu cikin fara'a da murna a wajen ministan tsaron cikin gida wato Ernest Mungwawi Drago, wanda cikin raha da jin daɗi ya furta wasu kalamai. Yana mai cewa, mun daɗe muna kula da abokan gabarmu, saboda haka yanzu za mu kula da mu ne. To sai dai kafin ƙarshen taron wata rigima ta ɓarke tsakanin sojojin da ke gadin wurin taron. Dalilin wannan rigimar kuwa ita ce ko na bada da rashin ra'ayi ne kawai rikici ne tsakanin sojin BER da ke kare fadar shugaban kasa wato masu goyon bayan shugaba Thomas Sankara. Yayin da ɗaya ɓangare sojoji ne da ke babbar shalkwatar su a Pau waɗanda ke biyayya ga Blaise Compaore. A ɗaya wajen kuma an ci gaba da yayata cewa taron ana gudanar da shi ne don kawo ƙarshen mataimakin shugaban ƙasa Blaise Compaore washe gari wato ranar 15 ga wata. Ana cewa wai tuni aka tsara wani shiri mai taken harin ƙarfe 8 na dare. wanda babban manufarsa ita ce kashe shiga-shigan yin halin su uku blaise campore hari zango da kuma kwamandan lingani shugaban rundunar da ke tabbatar da tsaro a wurin wannan taro da ke gudana wato a conseil de l'entente ya gaza shayakan kan wannan sa'in sa da ke faruwa tsakanin sojojin ya yanke shawarar kiran babban taro a safiyar alhamis 15 ga watan oktoba zai hada dukkan shugabannin rundunoni sai dai taron ba zai gudana ba saboda lallai masu yawa da farko ranar goma sha biyar ga wata ita ce ake canzawa irin waɗannan sojoji wuraren ayyuka inda ake bar ma sabbin soja dama domin su ci gaba da kula da fadar shugaban ƙasa kuma mafi yawan su kan zo ne daga kodugu ko kuma daga pau kuma ranar goma sha biyar za ta kasance ranar da za a kaddamar da rundunar ta fismat wacce aka amince da ita ƙarshen jagorancin vincent sige rundunar dai tana shirin makamai don fara aiki makaban da shugaban ƙasar libya mu'ammar kaddafi ya alkawarta baiwa ƙasar a wannan rana ce kuma kwamandan rundunar atar da ke da bariki a kan base mai tsar kilomita goma sha biyu a wajen birnin wagadugu michel kuwama na hannun damar thomas sangara ya samu wasu sabbin manyan makaman atilari makaman da ake cewa abokan hamayyarsu ba su mallaki makamantansu ba bari mu shi ta bakin kwamandan abdulsalam kabore mamba a kwamitin koli na juyin hali wato cnr Balivern. Balivern. Maganganu dai kawai da labaran kanzon kurege mutane ke faɗa. Ina cikin ƙungiyar OMR ta sojoji 'yan juyen juya hali. Ina cikin kwamitin koli na juyen juya hali wato CNR. Sannan kuma ina cikin gwamnati sam ba inda aka yi zancen cewa za a kashe Blaise a wannan taro. Ernest Nogman Wadrago kuwa ministan tsaron cikin gida cewa yi. Lallai an shirya taro karfe takwas na dare, amma manufarsa ita ce domin tattauna matsaloli ne kawai, watakila ko batun hukunci zai zo bayan tattaunawar. Shi kuwa Bukari Kabori wanda ake kira da suna zaki yana mai cewa. Il la confusion totale. Lokacin ana cikin rudani, wai dakarun da ke tsaron lafiyar mu ne za su kitsa wannan lamari. Akwai dai zantattuka ga sunan barkatai, wasu na cewa wai muna shirin juyan mulki. Ta yaya za a ce shugaban ƙasa zai aiwatar da juyan mulki wai a ranar sha biyar ga wata a cikin dare alhali ma mulkin na hannunsa shugaban ƙasa fa aka ce ai sai dai watakila a ce zai cafke wasu mutanen Lalle an shirya gudanar da taro a wannan dare da misalin karfe takwas don hukunta sojoji masu yada takardun batanci da ke yawo a cikin jama'a tare da neman su yi marabus daga kungiyar OCB ta masu ra'ayin kwaminisanci. Arun plus Kamfore a cikin kungiyar sojoji 'yan juyin jihali ta OMR, hatta ma a cikin kwamitin koli na juyin jihali wato CNR, Arun Jaiples. Don haka dole ya yi biyayya. ma'ana dai wannan taro na zama jan kunne ga Blaise Compaore. Muna da yakinin cewa ana son kashe Thomas. A fannin tsaro mun tsaye da shawarar cewa Thomas ba zai fita daga gidan shi ba, saboda akwai bikin tunawa da rundunar JNR ta sojojin kare juyin juya hali da shugaba ya kafa. Dama ya saba halartar bikin a duk shekara. don haka muke ganin cewa za su iya yin amfani da wannan damar don hallaka shi idan ya halarci wurin. Bar mu je wajen bukar kabori da ake kira da suna zaki. Mun tsara gudanar da taro da karfe takwas na dare, amma da karfe uku na yamma akwai taron sakatariyar CNR wato kwamitin koli na juyin juya hali. shine taron farko da za a yi a wannan rana. Aliyun Traore shi ma yana cikin waɗanda za su halarci taron na karfe uku. An tura ni ƙasar jamhuriyar Benin don samo wasu takardun bayanai kan batun kafa jam'iyyar siyasa Na dawo ranar sha hudu ga watan Oktoba da yamma. Dama duk ranar Alhamis muna da taro da ke mayar da hankali wajen nazari game da yadda za a kafa sabuwar jam'iyya. Tun karfe uku muke zuwa mu jira shugaban ƙasa da ke shiga zauren taron da misalin karfe hudu. Mun wuce ta gabansa ni da marigayi Paulin Bamuni. Oui, on l'a, nous avec euh, le regretté Paulin Bamouni, rigar singiliti ce fara da wando guda mai jan launi shugaban ya sanya a wannan rana. Shugaban wanda ya saba zuwa a ƙarshe ya shiga mota Peugeot ƙira 205 mai baƙin launi, yana zaune a baya. Ranar Alhamis ce da aka ware don motsa jiki a duk faɗin ƙasar. Burinsa kamar yadda ya saba bayan kammala taron zai fita motsa jiki. Muna misalin ƙarfe 4 da mintuna 26 na yamma, kuma taron ya fara tun ƙarfe 3. sauran mutane na cikin ɗakin taron suna jiransa shugaban da kuma masu kare lafiyarsa ganin cewa wannan rana ce ta motsa jiki a yau suna ɗauki ne da ƙananan bindigogi ƙirar pistol bari mu ji ƙarin bayani wajen bukari kabore da ake kira da suna zaki a wajen ina da sojoji arba'in da biyar don tsaron lafiyarmu Akwai tsaro sosai sannan ga masu tsaron lafiyar shugaban lura da irin cece kuce mai yawa sai muka surka kowace kabila cikin jami'an tsaro kuma masu kare lafiyar shugaba ba su da alaka da kowa idan kuma abu ya zama na jama'a da dama ne to yaya za a sanya ido a kansa. Lokacin da Thomas ya iso wurin taron da misalin karfe 4 da mintuna 30 sauran mahalartan na sanye ne da kayan motsa jiki motar da yake ciki wato Peugeot 205 biye da masu tsaron lafiyarsa su hudu sun tsaya gab da kofar zauren taron inda ya sauka. Bayan ya sauka daga motar, direba da sauran masu kare lafiyarsa sun koma gefe a ƙarƙashin wata bishiya. A ƙarfe 4 da mintuna 35 shugaban ya zauna kan kujerarsa don jagorantar wannan taro. allunan Taraware da ya zo daga ƙasar Benin kan batun kafa sabuwar jam'iyya ya fara bayar da nasa rahoto, amma kwatsam sai ya dakata saboda jin karar wata mota da ke gusowa. a cikin wani yanayi ne shugaba thomas ya yi tambaya don sanin ko me ke faruwa motar ta dakata bakin kofar shiga ɗakin taron kawai sai ƙara harbe-harben bindigogi kira kalashnikov ake ji aluna traore zai kasance shaida na wannan lamari zai shiga tarihin juyin juyi halin burkina faso to amma kash babu lokaci don ci gaban wannan shiri domin sanar da ku abin da ya faru a wannan rana lamarin da ke kunshe da bayanai iri-iri saboda haka a tarbe mu mako na gaba don jin shirin wanda ya mayar da hankali game da rayuwar Thomas Sankara inda za mu saurari shaidar mutum ɗaya a tilo wanda ya tsira da rayuwarsa a wannan rana. Haka zalika za ku ji sauran shaidu daga mutane da suka haɗa da iyalan Thomas Sankara sannan da wasu 'yan ƙasar shekaru talatin bayan wannan juyin hali da ma matasa waɗanda san ba su san Thomas Sankara ba illa kawai ana ba su labarinsa ne a madadin Delphine Michaud, Olivier Raoul da kuma Alain Foucault. Abdulkarim Ibrahim Shikal da sauran ma'aikatan sashen Hausa na RFI ke cewa da ku a huta lafiya. mɔl ka kilim daa meya pagabaarobu da muyi dabba kuu daa nɔɣisi zaɣisa maa dugaaram ka ya kpibsaa bar.